أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله آل الله الطيبين الطاهرين يوم مسلمي muna muku sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake tara mu a wannan shiri namu da muke yi a kan fikihin nan na ahlulbait salamullahi alaihim a wancan saduwa da muka yi muyi zance ko zance mu ya kasance a cikin alwallah mun kai karatu mun kai bagiran da muke zance kan batun mashu muka ce mutum za ka yi ka yi shafe da hannun hagu ba laifi mutum ka shafa kanka da hannun hagu ba laifi sa'an nan kuma lamari na biyar da muka yi zance a kai a wancan saduwan da muka yi shine ba dole ba ne mutum ka shafe ko ka shafa a kan fatan kanka la ka ka shafa a kan gashin da ke kanka sai dai abin da muka yi zance cewa izan gashin kan mutum ya yawa hali ya fita a kan goshinsa ya wuce goshinsa to bai shafa akan wannan gashi yau zancen da za mu yi zance ne kan shafa akan kafa shafa akan kafa kan fata ake yi fatan ka kai za ka shafe sa'an nan mikidari da mutum za ka shafa a kan kafanka shine daga me wannan yasuwanka mu ce har zuwa kan me kan sakiya kafanka shine abin da muke ce mai kubbatul shi shine wannan kashin da ke mai isiro a sakiyan kafa kowa ya taba kafan zai ga wannan mai abin nan ba idon kafa da ake fada a cikin wani fiki cewa wurin ne mai كعبين بقى لا na'am sannan mutum ya isa yani shafe da za ka yi a kafanka inda za ka shafa ko da me da ya ka ɗaya ne ya iso amma abin da yake mai yafi shine mai ka gama dukkan yasuwanka guda hudu mai ka shafa akan kafanka sa'an nan mutum za ka yi shafe za ka fara shafa mai kafan damanka ne sa'an nan mai ka shafa kafan hagu amma nan malam ke cewa wai ba dole ba ne kafan dama ka shafa da hannun dama kafan hagu ka shafa da hannun hagu la kai akasi ba laifi akwai wasu matsala da suke mai sun yi tarayya a cikin shafan kai da kafa shi ne lokacin da mutum za ka shafa kanka ko za ka shafa kafa ya kamata hannun da za ka shafa ya zama shi ke mai shi ke motsi shi ke haraka ba kanka ba yani mutum kada ka dibiya hannunka haka ka ja kanka haka wurin shafe la za ka dibiya hannunka ne haka ka ja hannunka mai zuwa goshinka haka kuma lokacin da za ka shafa kafanka kaka sa hannunka haka sai ka ja kafanka ko ka ja shi ya je gaba la hannunka ne za ka dibiya kan kafanka ka ja shi zuwa ga mai wannan ka'abai ne da muka yi zance a kai na'am idan ya zama na lokacin da mutum kake shafan kanka sai kanka ya dan yi harka kaɗan wannan an gafarta ba laifi sa'an nan lokacin da mutum za ka yi shafe a kanka ko kafanka idan ya zama na kafanka mai ya jike wato akwai ruwa kan kafanka ko kanka akwai ruwa to ya kamata ka busar da wannan bagire kamin mai kai shafa kuma ruwan da ya saura da ka wanke ido huskanka da hannayenka guda biyu da wannan ruwan da ya saura da shi mai za ka shafa kanka da kafanka yani baya yiwuwa ka sake ruwa ka dibi sabon ruwa ka sake ka shafa kanka da kafanka idan ka yi haka to alwallanka ya bata sa'an nan don jiko da zai saura a hannun mutum da zai shafa kansa da kafansa ya kamata wannan jikon nan ya bar asarinsa da alamansa a kan kan mutum da kafan mutum yani kai zamanin hannunka ya bushe idan kai shafa yani ba wani asarin da zai bari a kan kan mutum da kafansa wannan ya kamata a kiyaye kuma kamar da muka yi zance inna za ka shafan ya yani kafanka da kanka ya kamata me ya zama ne bushashe yake kai zama ne me cikakke yake idan kanka jikakke yake ko kafanka to ya kamata me ka busar da su kafin me kai shafa sa'an nan lamari da ya kamata mu kula musulmi ya kamata ka kula kwarai shine lokacin da za ka yi shafan bai kamata akwai wani abin da yake mai yake kan mutum ko kafan mutum ba wannan abin zai zama mai saka saki tsakanin hannun mutum da zai shafa da shi da kafansa shine mai ya zama na kaman kan mutum akwai mai hulla ko akwai wani mai summa ko ire-iren wannan abin bai kamata akwai abin da mai ba za ka yi ka yi shafa kan gashinka ko kame kan fatan kanka ba wannan ya kamata izan akwai wannan abin to mutum ka guzar da shi sa'an nan ka yi shafa na'am sai dai zamana abin da kake yake kanka ko da wannan abin da ke kanka abu ne da yake mai fale-fale zamana in ka sa ruwa kanka zai kai ga gashinka ko da wannan ma ne mai ya kamata ka da shi sa'an nan kai shafa saboda mai urfi ba su ce maka wannan abin da ke kanka ka shafa kanka ne yani <clears throat> za ce akwai abu kanka kai shafa kai ko mutum akwai safa kafanka ya kamata ka da wannan safa tukun kame kai masu sa'an nan inda mutum zai yi shafan ya kamata mai idan kafanka ya kasance mai akwai najasa ko ɗauda kafin ka fara alwalla sai ka sabtata wannan bagire yani kafanka ko kanka sa'an nan mai ka fara alwalla yani kada ka je ka yi alwalla da najasa yani ka yi alwalla alhali mai kana da sarki wannan zance da muka yi shine alwalla da muka sani yau da kullum ana yi shine muke ce mai wudu tartibi yani alwallan da zaka jera shine zaka fara wanke huskanka ka wanke hannayenka guda biyu ka shafa kanka da kafanka malumman fikihu suna ce mai wudu tartibi yani alwallan da zaka jero su ka yi su amma mutum ka ka yi alwalla daf'a daya baki daya ne abin da ake ce mai wuduwar irtimasi abin da ake nufi da wuduwar irtimasi Shi ne mutum da za ka mai sa kanka ko huskanka a cikin ruwa so ɗaya gaba daya haka kuma mai hannayenka wannan wuduwar irtimasi lokacin da mutum zai yi saya yana da mai halaye guda biyu imma ya yi niyan alwalla sa'an nan mai ya tsumbula kansa a cikin ruwa da hannayensa guda biyu ko a'a ya tsumbula kansa a cikin ruwa da hannayensa guda biyu lokacin da zai fidda kansa lokacin mai sai yi niyan alwalla wannan izan mutum ya yi shi ba laifi amma abin da yake akwai ne wannan alwalla da mutum zai yi sa gaba daya yani zai sa kansa gaba daya cikin ruwa ba zai fara wanke sama ne da hannunsa zuwa kasa ba shi ma kaman wancan alwallan da muka yi zance ne a kai ya kamata ka fara sa kanka sama a cikin ruwa yani mahutan gashinka shi za ka fara sawa mai a cikin ruwa hal ka fidda shi a zuwa mai wannan bagire haka kuma hannunka za ka fara mai sa wannan sama mirfakai ne wannan bagire za ka sa mai a cikin ruwa har ka zo mai guwa ga gefen yaso wanganaka na ji wannan shi ake ce ma zuwa irtimasi kamar yadda muka yi bayani halaye biyu yake da shi imma lokacin da za ka sa mai Eh, huskanka a cikin ruwa da hannayenka guda biyu ka yi niyan alwalla ko a'a ka sa amma lokacin da za ka fidda su sai ka yi niyan alwalla to ba laifi me yasa ba zai yi ka fidda su kun kai niyan alwalla ba saboda mai ruwan da zai saura a cikin hannunka da shi za ka shafa kanka da kafanka idan kuwa ba niyan alwalla to wannan mai bai inganta ba wannan alwala bai inganta ba bayan haka za mu yi zance kan alwala wanne yake mai eh, ya samu karya ko wanne yake mai an yanka wani sashi daga gabobin alwallansa ya zai yi alwalla ina ji izan mutum aka yanka hannunsa izan inna aka yanka mu fahimci daga nan haka yanka zuwa kasa nan ne mutum zai alwala daga wannan bagire zuwa mai gefen yasuwan sanga izan ya dace wani sashi ya saura to lokacin da zai alwallah sai wanke su idan wani sashi kuma bai saura ba to lokacin wannan eh, bagiran ya fadi kansa kenan ba mahalli da zai wanke wannan shine mai idan an yanka daga wannan daga wa har zuwa mai wannan bagire to lokacin mai ba inda zai shafa amma wani lokaci ka samu yasuwan mutum za yanka amma sauran hannunsa mai yana nan to lokacin sai wanke abin da ya saura amma izan ba abin da ya saura a cikin wannan gaba to lokacin mai ba batun wanke wannan gaba kenan wannan izan mutum ya zama na mai an yanka hannunsa ɗaya amma idan aka yanka hannun mutum guda biyu menene wazifansa me zai yi ina ji wannan shine abin da za mu yi bayani a sabon haduwa da za mu yi hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu.